يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi da muke gabatar makula satu targib hadisai da aka ciro daga littafin at-targhib wa tarhib na al-imam al-munziri wa rahimahullahu ta'ala a yau za mu karanta hadisin 153 zuwa hadisi na 160 insha Allah shafi na 74 wannan darasin yana dauke da bayani akan sallar asubahi da la'asar saboda haka yasa ya kawo babi na 21 a ƙarƙashin kitabu salati babi na 21 a ƙarƙashin kitabu salati wannan babin yace at targibu fil muhafazati ala subhi wal asri kwadaitarwa game da tsari sallar asubahi da la'asar ana kwadaitar da mu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana kudaitar da mu mu tsare waɗannan sallolin guda biyu sallar asuba da sallar la'asar an abi musa al-ash'ari an karbo hadisin nan daga abu musa al-ash'ari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda ya ba da labari ya ce manzon Allah ya ce man sallal bardaini wanda yake wanda yake sallar lokutan sanyi guda biyu wanda yake sallar lokutan sanyi guda biyu dakhala jannata zai shiga gidan aljanna Allah ka samu iya to wani hadisi yana sahihul bukhari don haka yasa al-Imam Bukhari yayi babi musamman yana cewa babu fadli salatul fajr babin da ke dauke da bayanin falalar sallar asuba kaga wannan ke nuna sallar asubahi tana da falala hadisin 549 haka nan al-imamu muslim shi ma ya babi babu fadli salatai subhi wal asri wal muhafazati alaihima babin da ke nuna falalar salloli guda biyu da sallar asuba da sallar la'asar kuma sannan ana faɗaitar da musulmi ya tsara waɗannan sallolin shine hadisi na dubu da biyar to shi wannan hadisin babu shakka hadisi ne mai ɗauke da falala kamar yadda manzon Allah ya faɗa duk wanda yake sallatar salloli guda biyu na lokutan sanyi zai shiga aljanna kaga ba wai zaka yi sau ɗaya bane Eh, shi yasa kaga alima Musulmi ke yake cewa wal muhafazati alaihima a tsare waɗannan sallolin karka yadda karka yadda a samu waɗannan salloli guda biyu sun wuce ka wato da annabi ke kwadaitar da mu mu dage wajen kulawa da sallar asubahi da sallar la'asar duk wanda ya dage zai shiga aljanna to yalla dai hadisin yana da mushkila guda har manzon Allah ya ba duniya bai bayyana sallolin ba illa dai ga abin da ya faɗa don haka in ka dubi riwayoyin hadisin nan gaba daya ba za ka samu inda manzon Allah yake ga sallar ba amma ka ji abin da ya faɗa wanda yake sallatar salloli biyu na lokutan sanyi zai shiga aljanna to saboda haka sai malamai suke cewa waɗanda salloli ne lokutan sanyi kuma galibin malaman sunna abin da suka faɗa kenan shi yasa kaga daga shi kansa al-Imam Bukhari da Muslim kowa yayi babi sai ce fallalan sallar asuba sallar la'asar ko da yake manzon Allah bai faɗa ba amma wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna malaman sunna suna fahimtar cewa annabi yana nufin sallar asubahi da sallar la'asar zaka gani a kitabun nihayat fi garib al-hadith na Ibn al-Athir yana mujallar na farko shafi na ɗari da goma sha biyar ya ce albardani ko a ce al'abradani da larabci algadatu wal'ashi wannan in ka koma ga tsarin larabci ma in aka ce albardan wato lokutan sanyi biyu to ana nufin safe da yamma dalilin haka ya sa malamai suka jayar da fahimtar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nufin sallar asubahi ne da sallar la'asar idan mutum ya tsaya yana kulawa da yinsu wannan mutum zai shiga aljanna haka za ka gani a ma'alimin sunan na al khattabi mujallar na farko shafi na shafi na 228 ya ce li'annahuma yusalliya ne fi bardayin nahari abinda ya sa annabi ya kira su salloli na lokutan sanyi saboda ana yin su ne a lokuta na sanyi na yini to haka ma ibn hajar a littafin fathul bari mujalla na biyu shafi na 65 kama abin da zai baka mamaki da yake fahimta iri-iri ne al'imamu tabari jagoran malaman tafsiri gaba ɗaya shi kuma yana ganin tun da annabi ya ce lokutan sanyi to ba sallar asuba da la'akar kaɗai ba ne da don haka yasa gaba ɗaya malaman sunna a tarihi babu wanda ya ɗauki fahimtar shi amma wannan fahimtar ne al qurtubi abul abbas al-litafin al-mufhim sharhin sahihu muslim yana juz'i na biyu shafin ya ce ƙala kasirun min al-ulama'i galibin malaman sunna a tsawon tarihin musulunci sun ce albardani alfajr wal galibin malaman sunna waɗanne salloli ne annabi yake nufi da cewar idan ka kula da su za ka shiga aljanna Da sai aka ce ai waɗannan sallolin guda biyu sallar asuba ne da sallar la'asar kuma ibn al-arabi al-maliki mai littafin ahkamul qur'an a mujallar na uku shafi na tara, ya taho da bayanin al-imam tabari ce wa dalilu alaihi jima'ul jami' abin da ya sa ba a ɗauki fahimtar al Tabari ba saboda kaf malaman sunna tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga zamanin atba'u tabi'in abinda suka dauka abinda Annabi Muhammad yake nufi farkon yini da ƙarshen yini waɗannan sun ne lokutan sanyi fadalla Allah anna tarfal akar shi al Tabari yana cewa hadda magariba to kaga kenan idan mutum ya kula da sallar asuba sallar la'asar sallar magariba zai shiga aljanna walam yujma' ma'ahu ala zalika ahadun al-imam al-qurtubi yace babu wani malamin sunna wanda ya yarda da fahimta irin ta al-imam at-tabari me yasa saboda abinda ake nufi da yin tarafayin nahari sune lokutan sanyi wato abinda manzon Allah yake nufi lokacin ƙarshe na sanyi da lokacin farkon sanyi wato sallar da ake a ƙarshen sanyi lokacin sanyi da kuma sallar da ake a farkon lokacin sanyi kaga ƙarshen lokacin sanyi sallar asuba ne daga sallar asuba rana zafi yake farkon sanyi farkon lokacin sanyi da yamma kenan ita ce sallar la'asar saboda ita sallar azhar ana yin ta ne da tsakiyar rana lokacin da rana take zafi to kaga la'asar ne da kuma asubahi to sai dai <clears throat> mushkila ta biyu har yanzu da yawa za su yi kuskuren fahimta saboda kawai kana kulawa da waɗannan salloli za ka shiga aljanna malaman suna suka ce ba wai haka ba ne illa dai annabi ya nuna darajar waɗannan sallolin suna da wata daraja ta musamman a tsakanin salloli guda biyar na yin don haka karka ɗauka kulawa da sallolin nan kaɗai ya isa ka shiga aljanna misali ibnu rajab a littafin jami'in ulumi wal hikam a mujallar na farko shafin biyar da goma sha uku. Ya ce la ya amalu amalahu illa jima'i ihi wanti fa'i mawani ihi. kafin ka shiga aljannan sai kuma an dubi gefen tauhidi Allah ya mu gani sai an dubi gefen tauhidi sannan ko sai an dubi sharuɗan sallan kanta ka cika waɗannan sharuɗa ko ba cika ba ba wai kawai ka yi sallar ba Ba amma dai shi abinda manzo Allah yake kwadaitar da mu shine mai da hankali game da waɗannan salloli guda biyu Allah ka samu iya mu ji hadisi na gaba wa an abi zuhairin umarat bin ru'aybata radiyallahu anhu wannan hadisin na umarat bin ru'ayba قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله ينا فدا lai yalijan nara ahadun babu wanda zai shiga wuta yalija bi ma'ana yadkhul babu wanda zai shiga wuta salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha inda yana kulawa da sallah kafin rana ta bullo da kuma kafin rana ta buya to kaga wannan hadisin sai ya zama dalilin tabbatar da waɗancan salloli da annabi ya ce na lokutan sanyi yana nufin sallar asubahi ne da sallar la'asar bayan ya faɗa sai shi sahabin ya ce ya'ani alfajr wal asr kaga sahabi da kansa ya fassara wato abin da manzon Allah yake nufi sallar alfijir wato sallar asubahi da kuma sallar la'asar wannan hadisin yana sahihu muslim a jere al muslim ya kawo da wancan hadisin da wannan duka suna babu fadli salatai subhi wal asri والمحافظة عليهما حديثنا dari shida da talatin da biyu asali shi wannan sahabin abin da ya faɗa yadda hadisin ya zo cikakke ya ba da labari lokacin da ya karanta da wannan hadisi shi wannan sahabi a garin basra iraq faƙala lahu rajulun min ahli basra yana karantar da hadisin sai ga wani mutum a cikin daga cikin mazaunan garin ba a faɗi sunansa ba sai ce masa an ta sami ita haza min rasulillah ka tabbata kai ne ka ji wannan maganar daga manzon Allah kala sai ce na amfare kuwa kala rajul sai shi mutumin ya ce. wa ana ashhadu ni ma na shaida An ni sami ita humin rasulillah ni ma na ji daga bakin manzon Allah sai ce uduna ya wa wa'ahu kalbi. kunnuwa na sun ji kuma zuciyata ta ɗauka. saboda ka ban taɓa mantawa ba ashe shekaru wannan mutumin ma da ya maganan sahabin manzon Allah ne saboda ka lokacin da wannan sahabin ya ce ga hadisin annabi Muhammad duk wanda yake sallah kafin rana ta bullo da kun sallah kafin rana ta buya ba zai ma taɓa shiga wuta ba shi ne sai wannan ya ce ka tabbata ka ji daga bakin manzo Allah ya ce kwarai sai ce to ni ma na ji amma kuma babu wanda ya ayyana sunan sahabin wannan hadisin ba shakka ya inganta lokacin da wannan sahabi ya faɗi wannan ya ce sami tuhumin rasulillah na ji abin da ka faɗa daga manzon Allah بالمكان الذي سمعته من min منه wajen da kace kaji annabi ya faɗa ni ma a wajen ina gurin naji manzon Allah ya faɗa to wannan kaga abinda manzon Allah ya faɗa sai zama wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ka kula da sallolin guda biyu zaka shiga aljanna wannan hadisin fa ba za ka taɓa shiga wuta ba haka manzon Allah ya faɗa me yake nuna maka Darajan sallar asubahi da sallar la'asar a kan lokaci to kuma za ka ɗauka nan ma babu sharaɗi babu shakka akwai sharaɗi don akwai riwaya ta alimamu tsobarani akwai riwayar wannan hadisin a wannan riwayar annabi ya haɗa abubuwa guda biyu ne lan ya da kulan nara man mata la yushriku billahi shay'an duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da wani abu ba zai shiga wuta ba sai manzo Allah ya ce wa kana yubadiru bi salatihi qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha idan dai yana gaggauta sa kafin rana ta bullo kuma yana gaggauta sallar kafin rana ta buya kaga annabi ya hada gobe kenan kaga sai da manzo Allah ya wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai wannan shine kaida ta fadi don haka da aka ce lan yadkhulan nar ko ko lan yalijan nar ba zai taba shiga wuta ba kaga akwai wani sharadi wancan riwayar ita ce ta kawo sharadin saboda haka idan kana son kada ka shiga wuta babu shakka karka mutu kana shirka sannan kuma karka yi wasa da sallar asubahi da sallar la'asar a kan lokaci kaga wannan ma yana nuna fallar ita wannan eh, waɗannan sallolin guda biyu sai hadisi na gaba wannan hadisin mun karanta shi a baya shine hadisin 127 a littafin nan wa an jundab bin abdullah radiyallahu anhuma قال قال رسول Sallallahu alaihi wa sallam. وسلم Allah ya ce. ياتي من صلى صلاة Duk wanda ya sallaci sallar asuba. فهو في ذمة الله yana cikin amanar Allah fala يطلبنكم الله kada ku yarda Allah ya neme ku min zimmatihi bi shay'in akan cewa kun taba wani abu wanda yake cikin amanarsa fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in saboda duk wanda Allah ya neme shi saboda ya taba wani abu na amanarsa yudriku Allah zai zai riske shi summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam sannan Allah ya kifa shi akan fuskarsa a cikin wutar jahannama kaga wannan ma yana gwada fallalan sallar asubahi kaga nan ba a ce da sallar la'asar ba illa kawai an yi magana akan sallar asubahi amma galibin riwaya da ake samu yana haɗa sallar asubahi da sallar la'asar shine ne imamu munawi a littafin faidul qadir yana juz'i na biyar shafin 303 yace fa ma ya talaha an zalika fama ya talaha an zalika illa man kamula dinu abinda malaman sunna suka fahimta ta bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babu mutumin da zai tsare sallar asuba da sallar la'asar face mutumin da imaninsa ya kammala addininsa ya cika wato muddin kaga mutum yana wasa da sallolin nan guda biyu to addininsa bai cika ba idan ko ka ga mutum yana kulawa da su addininsa ya shiga saboda ai mai shiga aljanna shine wanda addininsa ya kammala wanda Allah yake tsare shi daga wuta don haka sai ce fa idza hafaza alaihima idan ka iya tsare su me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo bayani akan sallar maghrib sallar isha sallar azhar a sai annabi ya kawo magana akan sallar asuba da la'asar me yasa fa idza hafaza alaihima ma ma fihima min eh, tasaquli wat tashaguli saboda sallar asuba da sallar la'asar ana yin sa a wasu lokuta masu wuyan sha'ani sallar la'asar ana yin ta lokacin da mutane suke hada-hadan kasuwanci sallar magariba eh, sallar asubahi ana yin ta a lokacin da mutum yake tashi daga bacci fa muhafazatuhu alaihima in mutum ya iya tsare sallolin nan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa kana ala hima a Shadda. zai fi tsananin kulawa da sauran sallolin kaga wannan ma kamar wata ishara ce manzo Allah yake mana idan kana son ka zama mai iya kulawa da sallah ka fara lura da waɗannan salloli guda biyu duk wanda ya iya tsara sallar asuba a kan lokaci da sallar la'afar to wannan mutumin zai iya tsara sauran sallolin Allah ka agaza mana sai hadisi na gaba wa an abi basrat gifari wannan hadisin an karbo daga abu basrat gifari kaga babu ma sunan shi domin idan aka ce abu basra ce algifari lakazi lakabi ne radiyallahu anhu amma asali ya shahara da wannan alkuniya din sahabin annabi Muhammad ne babu shakka kuma babansa ma sahabi ne sahabi ne dan sahabi babansa shine basra bin abi basra talgifari amma asalin sunansa saboda shahara da yayi da alkunya sai ta bace don haka in ka dubi littafan tarihin sahabban manzon Allah za ka ga wani malami yace sunansa Jamilu wani malami yace sunansa Hamilu wani malami yace sunansa Humailu duk eh, eh, ibn abdulbar ya kawo a littafin al-istiab zaka ga inda ya taho da bayani game da wannan mal sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shahar da wannan sunan shi yasa ba ma cika kawo sunan nashi ba Abu Basra al-Ghifari qala yace salla bina rasulullahi al-asr annabi ya mana sallar al-asr to wannan sallar kuma an yi ta ne ana tafiya bil muhammasi sai ya ce a wani guri da ake kiransa al-muhammas al-muhammas sunan gurin wato wani kwari ne na dutsen da ake kiransa jabalu ayirin yana madina to kwarin wannan dutsen shine wanda ake gurin da ake kiransa al-muhammas don akwai riwaya ta al-imamu ahmad na wannan hadisin shi wannan hadisin da ya kawo asali riwaya ce ta al-imamu muslim in ka dubi sahihu muslim zaka gani inda al-imam muslim yake magana akan al-awqatul lati nuhiya as-salatu anha lokutan da aka hana yin sallah a cikin su akwai lokuta da annabi ya hana yi sallah a ciki sai yayi babi ya kawo hadisai to zaka ga hadisin nan amma akwai riwaya ta al-imam ahmad tana al-musnad mujallal shida shafin bakwai. a riwaya ta al-imam ahmad shi wannan sahabi sai ya ce fi wajin min audiyatihim muna cikin tafiya a wani kwari daga cikin kwaruruka waɗanda ke garin Madina ne malamai suka tabbatar wannan kwarin yana gefen dutsen yana gefen Jabalu ayirin wanda yana kan hanyar Makka idan ka bar Madina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka yi sallar la'asar bayan an gama sallar la'asar faƙala sai ya ce inna hadhihi salata kun ga wannan sallah wato ita la'asar kenan uribat ala man kana qablakum an bijiro ta ga waɗanda suka gabace ku wato an an wajabta ta an wajabta sallar la'asar ga waɗanda suka gabaci eh, zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan annabawa na farko wato kenan sallar la'asar ba yanzu aka fara yin ta ba an dade ana yi amma sai manzo Allah ya ce duk al'ummar da aka turo ma annabi idan aka ce ku kula da la'asar fa bayyuha sai suka tauye ta sai manzo Allah ya ce don haka ku kuma faman hafaza alaiha duk wanda ya iya tsara sallar la'asar akan lokaci kana lahu ajruhu marratayn ladansa karo biyu zai samu me yake nuna maka to wannan gaba ɗaya shi ya wato ya karkare in dai ana batun falala game da sallah to an gama domin ka ji abin da manzo Allah ya ce za ka samu lada ninki biyu me manzo Allah yake nufi ai idan aka yi eh, salloli guda biyar ne ko amma kaga manzon Allah bai kira asuba ba bai kira azhar ba bai kira magriba da isha'i ba sai ya ce faman hafaza alaiha kana lahu ajruhu marratayn duk wanda ya iya tsare wannan sallar shi sa ya kawo kalmar hafaza wanda ya iya tsare wannan sallah idan an ce tsarewa ba wai kayi jiya akan lokaci yau kuma ka fasa ba haka ba ka tsare lokacin har ka mutu ba a samu sallar la'asar ta wuce ka ba kuma abin da zamu duba a nan shi wannan sahabi abubakar rasal gifari yana ba mu labarin fa annabi ya bar gari domin wannan kwarin ba a cikin garin madina ba ne saboda annabi yana kan tafiya ne mutum nawa ne a yau matafiyi la'asar take wuce shi wa yana hujjan cewa yana kan hanya ana fa tafiya manzon Allah ya sa aka dakata aka yi sallah sannan ya faɗi wannan magana kaga ya gwada maka duk tafiyar da ake idan direban ya ce ba zai tsaya ba in fasinja ne kai sai ka ce kai ka fasa ma tafiyar ka fasa wannan tafiya saboda aka yi sauke ka kawai abinda manzon Allah ya faɗa kenan don haka mu mai da hankali game da kyaututtukan Allah subhanahu wa ta'ala wallahi doron ƙasan nan banda Allah babu wanda ya san daɗewan shi wallahi banda Allah babu wanda ya san daɗewar duniya hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah bai gaya mishi ba kai manzon Allah ma Allah ya ce wasu annabawan ma ba mu gaya maka to ka ji abin da manzon Allah ya faɗa uridat ala man kana qablakum sallar la'asar tun daga farkon duniya ake tozarta ta shine sai manzon Allah yake fa bayyuha to idan kai a yanzu ka iya tsaye da sallar la'asar akan lokaci ladan ka biyu ne me yake nuna maka yana da wahala la'asar tana da wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wala salata ba'daha babu wata sallar da za a yi a bayan wannan hatta tatlu ash-shahidu sai mai shaida ya bayyana sai mai shaida ya bullo shine sai ya fassara da kansa wa shahidu an abinda annabi yake nufi da mai shaida wato shine tauraro idan aka gama la'asar babu wata salla sai ka daga idan ka sama kaga tauraro ka kaga magariba ta yi kenan wato annabi ya hana sallar nafila a bayan sallar la'asar saboda aka yi sa al muslim babin da ya kawo hadisin kenan babu al lati nuhiya an salati fiha lokutan da an hana yin sallah a ciki sai kawo hadisi na 830 abul abbas al-qurtubi yace to idan ana maganar muhimmancin lokaci dan yana bayani a littafin al juz'i na biyu shafi na Ya ce wannan magana ta annabi Muhammad duk mai hankali idan ya lura da ita yush'iru bi ta'akkudiha ala ha. yana nuna mana cewar a salloli guda biyar gaba daya babu kamar sallar la'asar zahiri abinda da manzo Allah yake tabbatarwa ke da shi yasa annabi ya ce in ka kula da ita ladan ka biyu kaga ba ce sauran sallolin idan ka kula da su za a baka lada biyu ba zahiri abinda da manzo Allah yake nuna mana la'asar ita ce sallar da tafi kowace a cikin salloli guda biyar din nan wa zalika mimma yadullu ala annaha as-salatu wusta saboda kai sa kaga malamai suke kafa hujja da cewa sallar la'asar ita ce as-salatu al-wusta kuma sai ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara a kai ba da a yi sallah ba bayan la'asar annabi ya tabbatar kaga wannan annabi yana gaya wa sahabbai ne babu sallah bayan la'asar sai tauraro ya bayyana a sama kaga ya gwada cewar idan aka yi la'asar babu sauran nafila sai rana ta buya to kuma al-imamu nawawi da yake sharhin hadisin uh, sharhu sahih muslim shi ma haka ya tabbatar yana mujallar shi da shafi na uku. fihi fadilatul asri wa shiddatul hasi alaiha wanda ya nuna falalar sallar la'asar da kuma yadda annabi ya tsananta kwadaitarwa gare mu kanta. akwai malamin da ake kira Sadiq Hassan Khan mai littafin Asirajul Wahaj wanda shi ma sharhin sahihu Muslim ne yana juz'i na biyu shafin biyu. yace wal hadisu hujja ala shafi'i domin al-imamu shafi'i <clears throat> yana da fahimtar ba shi kadai ba akwai wasu malamai waɗanda ke da fahimta cewa kana iya yin nafila a bayan sallar la'asar to shine sai malamin nan yace to wannan ya zama hujja ga akan al-imamu shafi'i da duk wanda ke da wannan ra'ayi fi jawabi salati ba'daha duk wanda ke ganin za a iya nafila bayan la'asar sai ka karanta mar wannan hadisi kai tsaye ga abin da manzon Allah ya faɗa wanda baya bukatan tawili wala salata ha, hatta yatlu ash-shahidu kuma aka ce mai ashahidu shahidu an-najm to kaga ya nuna cewar babu sallar da za a yi idan an gama sallar la'asar sai rana ta buya wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna kuma saboda hujjoji waɗanda aka samu ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya littafin majmu'u fatawa wannan yana mujallal na 22 shafin 28 yace idan ka dubi waɗannan hadisan da muka karanta ka gansu a jere hadisi na farko idan ka kula da la'asar ka shiga aljanna hadisi na biyu idan ka kula da la'asar har abada ba za ka shiga wuta ba na uku idan ka kula da la'asar ladan ka biyu ne sai ibn taymiya yace to la yajuzu li ahadin an yi akhira salatan nahari ilallai babu inda zaka samu uzuri cewar zaka iya jinkirta sallar rana sai dare ya yi kai baka da wannan uzuri wala yu akhira salatan laili ila nahari baka da uzurin da zaka jinkirta sallan dare kace zaka yi shi da rana saboda me li shughlin min al ashgali saboda galibi zaka samu wato eh, hidindimu da ke gaban mu suke hana mu kulawa da waɗannan salloli guda biyu Ya ce, li hafdin akwai mutumin da girbi na gonansa zai hana shi yin sallar la'asar har rana ta buya yace wa lali sana'atin akwai mutumin da sana'arsa ce ko kasuwanci wala li janabatin ko da janaba ce ta same ka dole sai ka gaggauta yin sallar nan ya ce wala na ja sakin. ko wata najasa ta same ka dole ka yi ƙoƙari ka kau da ita wala saidin ko farauta kake wala lahawin wala la'ibin wata wasa wani shagali babu dalilin da zai sa musulmi ya bar sallah har lokacin ta fita to karka ɗauka ba banda mara lafiya hatta marasa lafiya ai wanda ma yafi kamata ya kula da sallah shine mara lafiya don haka yasa idan mun je gaida mara lafiya babban abin da ya kamata mu tuna mar kai sallah kuwa Shi ne, don za ka samu da yawa ce a to shi zai bar sallarsa ya warke to kaga wannan da wuya ya kai labari wa man akharaha li sana'atin aw saydin aw khidmati ustaz <clears throat> ko da hidimar malami ne ka bar sallah ta fita aw gairi zalika hatta ta giba shamsu a ce ka bar sallar la'asar har rana ta ɓuya Wasu sai ibn ce inda jumhurul ulama galibin malaman sunna suka ce abin da ya kamata idan ana aiki da shari'a wannan mutumin kada a bashi za a nemi ya tuba sannan kuma hukuncin kisa ne a kansa ka bar la'asar rana ta ɓuya ba ka yi ba hukuncin kisa ne a yi aika yadda manzon Allah yake bayani to sai mu je hadisi na gaba wa ana bi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli mala'iku suna bibiyan juna a cikin ku wato da daddare wa mala'ikatun bin nahari da kuma wasu mala'iku da rana bibiyan juna shi ake nufi da ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil wannan mala'ika ya tafi wannan ya bi bayansa wannan shi ake nufi da ta'aqub mala'iku suna bibiyan juna dare da rana sai manzo Allah ya ce wa yajtami'una fi salati al suna haduwa a sallar alfijir idan annabi ya ce sallar alfijir fijr yana nufin sallar asubahi saboda akan kira ta salatul fajiri ko salatul subhi waɗannan mala'iku na dare da rana suna haduwa a sallar asuba wa salatil da kuma sallar la'asar thumma ya'ruju Ladina ba fikum waɗanda suka kwana tare da ku sai su haura sama idan sun haura sama wanda shi ya tabbatar maka zakin Allah yana ina yana sama fa yas'aluhum rabbuhum idan sun tafi sai Allah mahaliccinsu ya musu tambaya wanda magana ce ta manzon Allah da annabi ya faɗa sai ya ce wa huwa a'lamu bihim ya fi su sani amma saboda ya sa su aiki zai tambaye su eh kowane mala'ika da aikin sa amma karka dauka wai Allah bai sani ba a'a ya sa ka aiki amma ya san me kake yi saboda ka zai tambaye su kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina a doron ƙasa fa yaquluna za su bada amsa taraknahum wa hum yusalluna mun bar su suna sallah wa atainahum wa hum yusalluna mun je mun tarar da su suna sallah wato abin da hadisi yake karantarwa shine idan mala'ikun suka koma ga Allah Allah zai ce ina wane na unguwa kaza mala'ikan ce to da na tafi da sallar asuba na ganshi a masallaci da zan bar su da sallar la'asar na ganshi a masallaci wato abin da manzon Allah yake nufi ka samu kyakkyawar shaida a wannan rana saboda mala'iku za su faɗi haka ai mala'ika ba zai ba da labarin wasu wujare da ka shiga marasa kyau ba zai faɗa ma Allah kyakkyawar abin da ya gani game da kai ko babban abin da wato muhimmi game da halinka shine kulawa da sallah sallolin nan guda biyu to abin da ya sa annabi ya faɗa mana wato saboda mu yi ƙoƙari. muga cewar muna samun kyakkyawar shaidar mala'iku a wurin Allah wannan hadisi yana sahih bukhari kuma Al’imam bukhari da yake fassara ayar da Allah ke cewa ta mala'ikatu war ruhu ilai, mala'ikatu war ruhu ilai karkashin wannan ayar mala'iku suna hauhawa sararin samaniya mala'ika jibrilu shima yana haurawa ne Allah ya ce ilaihi zuwa gare shi ne sai ka wannan hadisin Shi ne hadisin 6992 yana sahihu muslim babu fadl salatai al-asr wal eh, subh wal asr hadisin 632 shi ma wannan hadisin yana da wata mushkila guda mushkilar ita ce Allah bai faɗa mana aikin mala'ikun ba illa dai kawai abinda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba abinda manzon Allah ya faɗa mala'iku na bibiyan juna sai ya ce kun a dalilinku mala'iku suna bibiyan juna wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wata wani mala'ika zai sauko me ya saukar da shi saboda ‘yan adam ya koma wasu wani mala'ika ya sauko me ya saukar da shi saboda ‘yan adam amma kaga annabi bai ce me suke yi ba kuma da rana ma haka waɗannan mala'iku suna aikin akwai na dare akwai na rana shine sai manzo Allah ya ce suna haɗuwa a lokaci biyu lokacin sallar asuba da sallar la'asar wannan duka annabi yana kwadaitar da mu ne saboda mu gane muhimmancin waɗannan salloli biyu to idan da ka dubi tafsirin Ibn kasir shi ibnu kasir yace lil abdi mala'ika ba shakka ɗan adam yana da wasu mala'iku ya na alaihi waɗanda ke bibiyan baya junansu sai ya ce harasin billaili mala'iku suna zuwa su mana gadi su yi gadin jikunan mu mu kanmu kana ganin ka ɗauki mai gadi kai kanka gadin ka ake mala'ikun za su zo saboda tsare mu da daddare wa harasin bin nahari bayan sun tafi akwai mala'iku ko masu tsare mu da rana me suke zuwa tsarewa sai ya ce ya faɗo na huminal asuwa'i wal hadisati da tsautsayi da musibu da cututtuka waɗannan mala'iku suna zuwa saboda kare kuma hatta masana sun faɗa iskan nan da muke sheƙa idan da za a nuna maka ƙwayoyin cutan da ke ciki za ka yi mamaki waya aka yi ɗan adam yake da rai haka ruwa in ka ɗauka saboda ka jikin ɗan adam gaba ɗaya wato in ban da kariyar Allah wallahi mutum ba zai rayu ba wannan abu ne wanda ilimin zamani ma ya tabbatar da shi don haka ya sa wani lokaci za ka samu hatsari ma za a yi amma kai sai ka fita wannan tsaro ne na Allah saboda duk da cewar mala'ikun nan suna zuwa su tsare ka idan ƙaddara ta zo sai mala'ikan ya ja baya ai suna tsare ka ne daga musibu na duniya cututtuka da miyagun al'amura amma idan aka ce Allah ka ya hukunta ka ya zo kaga mala'ika kuma ba sauran aiki don haka sai ya ja baya shi ne suka ja an cewa ne ya rasu to waɗannan mala'iku suna zuwa wannan aikin sai ya ce kama ya ta'aqabu mala'ikatun akaruna banda waɗancan mala'ikun da suke zuwa gadin mu da rana da masu zuwa da daddare akwai wasu kuma lihibdil a'mali suna zuwa ne saboda tsara ayyukan mu min khairin aw sharrin suna rubuta abinda muka yi na alkhairi ko sharri mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahari kaga an samu mala'iku guda hudu fa eh, isnani an yamini wa shimali mala'ika biyu ɗaya dama ɗaya hagu yaktubani al'amali waɗannan suna rubuta ayyukanka ne kawai ba ruwansu da sha'anin ka me kai ne kyau a rubuta mara kyau a rubuta wa mala'ika ni akhara ni sannan akwai mala'iku guda biyu a tare da kai banda waɗancan waɗannan mala'iku biyun yahfazanihi wa yahrusanihi suna tsaronka sai ibnu kasir ya ce wahidun min wara'ihi wa akhar min qaddamihi mala'ika guda yana bayanka mala'ika guda yana gabanka ashe kaga damarka mala'ika ka mala'ika gabanka mala'ika bayanka mala'ika kuma babu dare ba rana sai ya ce fahuwa baina arba'ati amlakin bin nahari da rana kana tsakanin mala'iku hudu ne wa arba'atin akharina Billai, in dare yayi kana da wasu mala'ikun kuma badalan madadin waɗancan hafizani waɗanda suke tsaronka kaci bani sannan waɗanda suke rubuta ayyukanka kaga kowane mutum yana da mala'iku guda biyu in ka dubi suratul ra'adi aya ta goma sha ɗaya za ka ga inda ibnu kasir ya wannan bayani saboda yanda hadisin nan ya zo haka ma ayar alkur'ani ta nuna abinda Allah ya ce lahu mu'aqibatun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wannan fa ayar ce lahu mu'aqibatun kuma ka lura da abinda manzo Allah ya faɗa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar kaga sai ayar ta dace da hadisin manzon Allah lahu mu'aqibatun ɗan adam yana da masu bibiyansa idan aka ce al-mu'aqqib shine al-muttabi'u wanda ke binka waɗannan mala'iku suna bibiyar juna a dalilinka min bayni yadayhi ta gabansa wa min khalfihi ta bayansa sai Allah ya ce yahfazunahu min amrillah suna tsaronsa game da al'amarin Allah to amma ayar ai kaga bata ce ga adadin mala'ikun ba to sai dai kamar yadda al-Imam Nawawi yake faɗa a sharh sahih Muslim yana juz'i na biyar shafin 272 yace al-azhar wa qawlul aksarin galibin malaman tafsiri galibin malaman sunna abinda suke tabbatarwa waccan aya ta suratu ra'adi ba ta ayyana mala'ikun ba wannan hadisin na manzon Allah bai ayyana mala'ikun ba amma dai sun tabbatar akwai mala'iku da suke aiki ma dan adam to galibin malaman sunna abinda suke tabbatarwa shine humul hafaza waɗannan mala'ikun su ne masu tsaron aikin ka masu rubutu ba sa rabuwa da kai wakila yahtamilu an kuna min jumlatin mala'ika bi jumlatin nasi ghairil hafaza saboda haka bayan waɗancan shi yasa ibnu kasir ya kawo bayanin bayan masu rubutun akwai masu tsare ka to kaga mala'ikun suna da yawa kenan haka ibnu abdul a kitabu tamhid sharhin muwatta a juz'i na 19 shafi na hamsin. yace ma'ana hadal hadis, abinda hadisi ne ke karantar da mu anna haula il waɗannan mala'ikun humul hafazatul kuttabu tanzilu suna saukowa fi salati subhi suna saukowa a lokacin sallar asuba fa yahsuna ala bani adam saboda ka suna kiyaye dan adam suna kiyaye ayyuka na dan adam wa ya arju alladhina batu fihim zalikal waqt waɗanda suka kwana da mutane kuma bayan sallar asubahi ne za su tafi wato yaf'aduna sai ce fa idza kanat salatul asri nazalat mala'ikatul layli idan lokacin la'asar yayi sai mala'ikun da za su yi aiki da daddare su sauko kaga kenan waɗanda suka yi aiki da rana kuma sun gama aikin su wato yadda ka san mutane na shifti ta wajen aiki haka mala'iku suke suna ma Allah aiki game da al'amarinmu don haka yasa ɗan adam ba haka kawai yake tafiyarsa ba akwai waɗanda ke tsara al'amuransa wannan yasa idan mutum bai sa tunanin shi a kai ba sai a tashi a lahira yana cewa mali hazal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ya yi littafin nan ba abin da ya bari komai na ya rubuta saboda ka shagalta ba kama tunanin akwai wani wanda ke rubuta ayyukanka akwai rekod da ake rubutawa Allah ya baka dama wannan damar tana da ranar tambaya waɗannan mala'iku suna zuwa yajtamuna fi salati fajr khassa shine sai ibn abdul barri ce to wannan shi yana ganin man mala idza hazihi dan akwai malamin da ke cewa a'a mala'ikun ba sa zuwa bayan la'asar sai dai da asuba sai ibn abdulbar ya ce to ba mamaki yana kafa hujja ne da suratul isra'i aya ta 78 inda Allah ya ce wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to sai sai malamin ya dauka dan Allah ya ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda sai ya dauka to ai mala'ikun suna zuwa sallar asuba ne kadai banda la'asar sai ce to ai abin da ake nufi da qur'an al-fajr al-qira'atu fi salati al-fajr karatu a sallar asuba li anna ahlal ilmi qalu fi ta'wil hadhihi al-aya abinda malamai kaf suka tabbatar game da fassarar wannan aya tashhadu mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar yana tabbatar da mala'iku na zuwa da daddare wasu kuma na zuwa da rana walaysa fi hadha daf'u lijtima'in fi salati al-'asr ko da yake Allah ya ce inna qur'ana al-fajr kana mashhuda baya kawar da cewa sallar asubahi ita ma mala'iku suna halattanta haka in ka dubi littafin sa al-istizkar a mutallar na shida shafin 302 lam yazkuru sa'ir al-a'mal me yayi me hadisin ne yake nuna mana ibnu abdul bari yace kai tunani idan mala'iku suka je sama kaga abinda annabi yace sun gama daukan record na aikin ka gaba daya idan Allah ya tambaye su ba za su bayyana sauran sallolin ba sai salloli guda biyu kawai mun tarar da su suna sallar asuba mun bar su suna sallar la'asar kuma Allah bai tambayi sauran ba me yake nuna maka idan ka tsira daga sallar asuba da ta la'asar to waɗancan Allah madaukaki zai yafe maka wato ya gwada cewa waɗannan sallolin dalilun ala musallina min hadhihi al-ummah fi hadhihi al idan aka samu kana sallah a waɗannan lokuta to ba shakka kana cikin mutane masu falala zaka gani a tarhu tasrib na al-hafiz al-iraqi mutalla nabi shafin 304 yace fihi fadilatu salati al-asr wa subhi wannan babu shakka ya tabbatar da falalan sallar asuba da sallar la'afar. dalili kuwa bijtima'il mala'ikati fihi ma' saboda mala'iku suna haduwa a sallolin wahumal muradu bi qawlihi don haka inda zaka tafi suratu taha aya ta 130 wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kaga wannan ya nuna cewar fassaran ayar kenan ana son musulmi ya zabura ta wajen ibada ga Allah kafin rana ta bullo da kuma kafin rana ta buya sai mu je babi na 22 har yanzu shi wannan babin at-targhib fi julus al-mar'i fi musallahu ba'da salati as-subh ana kwadaitar da mu ana kwadaitar da mutum ya zauna a gurin da yayi sallah julusul mar'i mutum ya zauna fi musallahu a wurin da yayi sallah ba'da salati as-subh bayan sallar asuba sai kawo hadisin Jabir bin Samura رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كان النبي كسنشي إذا صلى الفجر إذا يصلى الصبح جلس في مصلى من الله ينا زما أو صلى حتى تطلع الشمس حسنا har sai rana ta bullo bullowa mai kyau wato wannan kalmar akwai kalmar da ba a sa ta a ciki ba hatta tatlu ash-shamsu tulu'an hasanan wato sai rana ta bullo kyakkyawan bullowa ka ba wai da rana ta bullo sai ka tayi kai nafila ba ai ka ji abin da ya faɗa sai rana ta bullo kyakkyawan bullowa wato yana nufin cewa sai rana ta gama dagawa murtafi'a rana ta ɗaga. sai sa ake cewa ka bari sai ta kai tsawon mashi tsawon mashi saboda haka idan aka ce rana tana fitowa misali minti eh, shida da minti ishirin to ana gaya maka lokacin da take bullowa ne ba daidai wannan lokacin za ka yi nafila ba sai ka ƙara mata kuma minti goma sha biyar wannan ita ce fahimtar abdulaziz bin baz allah ya mishi rahama ya ce ka ƙara minti goma sha biyar a kan lokacin da aka nuna cewar rana tana bullowa saboda za ka gani a kalanda na lokutan sallah za ce maka bullowar rana karfe shida da minti kaza kar ka ɗauka da ta bullo lokacin da take bullowan annabi ya hana a yi sallah wanda za mu yi bayani a kai don haka za ka jira sai ranar ta ɗaga ɗagawanta ya kai tsawon mashi tsawon mashi wanda ke nuna cewar gaba ɗaya ta fito ta fito da haskenta a wannan lokaci ne mutum zai yi nafila kaga kenan minti goma sha biyar a bayan bullowa rana wannan hadisin yana sahihu muslim babu fadlil julusi fi musallahu ba'da subhi yana nuna mana sallalar mutum ya zauna a wurin da ya sallah bayan sallar asuba hadisin 670 wannan hadisin dai na Jabir bin Samurata as-Suwa'i al-Imam Abu Dawud ya ruwaito to a riwaya ta al-Imam Abu Dawud sai ya bayyana ma yanda Annabi Muhammad yake zaunawa zaman da manzon Allah yake shine zaman at Shi shine mutum ya harɗe kafafunsa zaman harɗe kafafu ka ɗauko ka ta dama ka sa a ƙarƙashin ta hagu ta hagu ka sa a ƙarƙashin ta dama haka manzon Allah yake wannan wannan shine zaman da annabi yake yi a bayan sallar asubahi har sai rana ta bullo saboda wannan zaman shine wanda za ka daɗe baka gaji ba shi yasa idan mutum ba shi da lafiya wannan ita ce zama da ya kamata ya yi domin ita ce zaman da annabi Muhammad yake yi a lokacin da yake jinya idan annabi zai sallah a zaune wannan zama na tarabbu ita ce yake yi saboda idan mara lafiya ya yi wannan zaman to yana samun yana samun nutsuwa fiye da kowace zama wanda zai yi idan aka ce mutum ya zauna ya ya harɗe kafafunsa ya ɗauko kafar dama yasa sa a ta hagu kasan hagu na hagu ya sa kasar dama kaga ya samu balan sosai ba zai samu damuwa ba zai iya daɗewa a wannan zaman saboda aka sa manzon Allah yake irin wannan zaman kaga shi Jabir bin Samura sai da ya ga mana irin zaman da annabi yake yi kuma ba wai sunan Abi Dawud kadai ba zaka gani a sunanun Nasa'i yake cewa qa'ada fi musallahu kaada. fi musallahu maimakon jalasa fi musallahu wanda duk yake nuna ma'ana guda ce hakanan yana sunan tirmizi babu ma yustahabbu min al-julusi fil masjid ba'da salati subh duk waɗannan malaman hadisi sai kowanne ya kawo hadisin nan sai ce ana faɗaitar da musulmi bayan sallar asuba ka zauna akwai falala mai yawa akwai falala mai yawa a littafin sunanun nasa'i yana babu ƙuudil imami fi musallahu ba'da taslimi shi kuma al-imam an-nasa'i sai ce wannan ya gwada cewar idan aka gama sallah idan aka gama sallah aka yi sallama ba dole bane liman ya bar wurin sallah a wannan gurin sallan yayi zaman shi haka manzon Allah yake yi a inda annabi ya bada sallah nan zai zauna ba zai tashi ba sai rana ta bullo ashe kaga zaman liman a gurin shi ma ya dace da sunnar manzon Allah saboda haka idan an gama sallar asuba sai liman ya bar gurin sallan sai dawo sahu cikin mamu yayi kuskure yanda ka inda ka bada sallan nan zaka zauna ba za ka tashi ba sai rana ta bulo idan kenan za ka kiyaye wannan sunna din to kaga waɗannan riwayoyi misali riwaya ta al-Imam Muslim al Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam Nasa'i babu wanda ya gaya mana mai annabi Muhammad yake yi, me manzon Allah yake yi, kama idan ka koma riwaya ta al'imamu Tsabarani, ina almujamu sagir, hadisin kuma ya inganta. Riwayar da ta zo, Jabir ya ce, Kana iza sallar subha, idan annabi ya yi sallar asuba, jalasa ya ta'ala hatta tatlu ash-shams so kaga a wannan riwayar sai muka samu abinda annabi yake yi ba wai ka zauna kadai ba shi annabi idan ya zauna din zikirin Allah yake ba zai bar gurin ba har sai rana ta kullo to kaga wannan riwayar ita ce ta nuna abinda ya kamata a ce musulmi yayi bayan sallar asuba ka zauna kai ta zikirin Allah har zuwa bullowar rana kuma haka al-Imam al-Qurtubi littafin al-mufhim abul abbas yake cewa to wannan ma yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna muhimmancin wannan lokacin muhimmancin bayan sallar asubahi zuwa bullowar rana wannan yana cikin al-mufhim a mujallar na biyu shafin 295 yace li anna zalika al-waqti waqtul la yusalla fihi me yasa annabi yake yin zikiri bayan sallar asuba sai al-imam qurtubi yace ai saboda bayan sallar asuba lokaci ne wanda ba a yin sallah manzon Allah ya hana wa huwa ba'da salatin mashhuda baya ga cewar sallah ce wanda mala'iku sun halatta wa ashgalu yawmi ba'du lam ya'ti wato idan abinda al-imam qurtubi yake mana ishara idan kana neman lokaci da ya kamata a ce ka mai da hankali wajen ibada to ba shakka bayan sallar asuba ne saboda bayan sallar asuba kaga ka riga ka yi bacci jikinka ya huta don haka ba za a ce gangadi na kama ka ba to sannan kuma shigulgula na ranan ba su riga sun zo ba kaga baka riga ka je ofis ba baka riga ka je shago ba baka riga ka tafi ka ba to ashe kenan lokacin kake da alfarag lokacin mutum yake da sarari wanda ya kamata a ce yayi zikirin Allah wanda ya kamata a ce kayi ibada kayi addu'a to shine al imamu ya yace kuma babban abin da yake maka ishara addu'ar da zaka yi bayan an yi sallar asubahi zuwa bullowar rana alamar Allah ya amsa ya fi tasiri a lokacin fiye da bayan kowace sallah fiye da bayan kowace sallah yake fa yaqa'u dhikru wad du'a'u ala faragi qalbin saboda ka taho masallaci kamar misali ka duba zamanin manzon Allah babu kekelu a duhu ake kaga sallar da za ka yi mai ikhlasi ita ce sallar asuba saboda ka taho masallacin babu wani wanda ke ganin ka shi yasa aka ce sallar da tafi nauyi ga munafiki ita ce sallar asubahi to kai ka iya zuwa ka yi sallan kaga ka samu tsarkaka sannan mala'iku sun ba da shaidar lallai kana cikin bayan Allah na kwarai lokacin da kai sallan nan kana da faragul qalbi zuciyarka babu wata damuwa saboda ka ka zauna hudurul fahami fahimtar kama na jikinka ya fi tsanani a wannan lokacin saboda ka kayi shiru kana zikirin Allah kana addu'a hankalinka ya koma ga Allah don haka yasa al-Imam al-Qurtubi yace fa yarta fa yurtaja fihi qabulu du'a'i wa sama'ul azkari karkab awoyi hudu, idan kana neman lokaci in dai bayan sallar farilla ne wanda ake tsammanin za a karɓi addu'ar mutum babu shakka babu kamar bayan sallar asuba a lokacin da mutum ya yi zikiri mutum ya gabatar da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓa kaga wannan ya nuna cewa yana daga muhimmancin ita wannan sallah saboda ka yi sa ka ga ya kawo ta a nan ya kawo wannan babi saboda ya kwadaitar da mu bayan sallar asubahi mu rika zama kamar yadda ake so a zauna bayan sallar la'asar kuma ladar da ake samu a bayan la'asar ma ya fi yawa ladar ta fi yawa don in ka tattaro hadisan za ka ga falalar zikiri bayan la'asar ya ɗara zikiri bayan sallar asubahi illa dai kawai bayan sallar asubahi an nuna cewar idan ka yi Allah ya karba kana iya samun ladar hajji da umra to wannan a sallar la'asar babu haka amma lada da ake ba mai zikirin Allah bayan la'asar babu shakka ya fi saboda lokacin ma ba ɗaya ba ne bayan la'asar an fi samun tsawon lokaci kafin rana ta ɓuya a kan bayan sallar asubahi zuwa ɓullowar rana zarar ba ta da yawa don haka yasa ita wannan sunna ta bayan la'asar ta fi wahala kusan a yanzu mutum ɗaɗɗaya da suke wanda zai zauna zikirin Allah bayan la'asar har rana ta wuya amma a zamanin farko fa mutanen farko ba su wasa da wannan zikiri bayan sallar la'asar za a yi bayan sallar asuba za a yi waɗannan lokuta guda biyu su ne lokuta mafi albarka daga cikin lokuta da muke da su a rana saboda sallolin sun fi falala sun fi daraja bisa la'akari da waɗannan hadisai kaɗan waɗanda ya kawo a nan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب